بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إلا badnazaụ n'abalị azụri na nzụ ụlọaụ nọ na na na-adị An podilaaramlaaụlaina alarozeaaidowahụya haziụlọaụnanwunye ụzeazha أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم ذنب جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي حزؤا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلاً خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تفاءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة شهر رمضان هجرة تدبود لدري تلاتين لثلاثين لتقوص ya dace da shida ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai za mu yi ƙoƙarin fassara aya ta bakwai zuwa aya ta goma sha takwas na suratu yusuf alaihi salam insha Allah ta'ala karatunmu na yau waɗannan ayoyi suna ɗauke da bayani akan cewa aiki da mummunan zato yana haifar da sharri a tsakanin al'umma لقد كان في يوسف لقد Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, lallai hakika game da labarin abin da ya auku ga annabi Yusuf da ‘yan uwansa yaran annabi yaqub alaihi salam dangane da abin da ya auku a tsakaninsu ayatun akwai abubuwan lura na ga masu tambaya wannan ya nuna cewar labarin annabi yusuf alaihi salam yana dauke da darussa da yawa waɗannan darussa suna zama karantarwa ga duk wanda ke son Allah da manzonsa wannan dalilin ya sa Allah subhanahu ta'ala ya fara da wannan maganar abinda ya auku tsakanin a tsakanin annabi Yusuf da ‘yan uwansa yaran annabi Yaqub alaihi salam akwai abubuwan lura lissa'ili na ga masu tambaya dangane da dalilin saukan ita suratu Yusuf alaihi salam akwai bayanai kashe biyu waɗannan bayanai sun taho daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam bayani na farko ya zo daga sa'ad bin abi waqas sa'ad bin abi waqas sahabin annabi ne sallallahu alaihi wa wasallam yace unzila alqur'anu ala rasulillah Allah yayi ta saukar da surorin alqur'ani ga annabi sallallahu alaihi wa sallam. ana ta saukar da sura fatalahu alaihim zamanan manzon Allah yana karanta surorin da Allah yake saukar masa ga sahabbai har dai aka dade ana yi faƙalu sai ranar sahabbai suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah lau kasasta alaina me zai hana wato ka roƙi Allah ya saukar mana da wata sura da za ta zama labari labari ne sannan kuma cikinsa za mu samu darussa za mu samu ilimi ana ta saukar da surori da ke magana game da dokokin Allah tauhidi su suka buƙaci manzon Allah ya roƙi Allah ya kawo wata sura da take ɗauke da labari fa anzalallahu ta'ala sa'ad bin abi waqas yace sai Allah madaukake saukar da ita wannan sura wato surar Yusuf wanda ne Allah madaukake ke cewa to game da labarin Annabi Yusuf da 'yan uwansa ayatun akwai abubuwan lura lissa'ilina ga waɗanda suka yi roƙo waɗanda suka yi tambaya waɗanda suka gabatar da bukata a saukar musu da wata sura da take dauke da labari to ga wata sura an kawo wannan surar tana ɗauke da labari sannan kuma labarin yana da abubuwan lura akwai darussa da yawa wannan hadisi na sa'ad bin abi waqas al-imam ibn hibban ya kawo shi kuma ya inganta shi haka nan al-imam hakim cikin al-mustadrak amma wasu masana hadisi suna cewa hadisin yana da rauni lallai akwai malaman hadisi da suke ganin wannan magana ta sa'ad bin abi waqas tana da asali me dalilin saukar da suratu yusuf sahabbai suka yi bukata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sababi na biyu shi kuma hadisinsa ya zo ne daga abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas ya ce sa'alatil yahudun nabiyya wato yahudawa ne suka yi tambaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam faqalu yahudawa suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce hadithna an amri yaquba wa waladihi wa sha'ni yusuf suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam muna so ka bamu labarin annabi yaqub abinda ya auku tsakaninsa da ƴaƴansa wato abinda ya shafi annabi yusuf alaihi salam fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah ya saukar da ita wannan sura ta surat yusuf alaihi salam ta al-imam al-baihaqi ya rawaito wannan yana da littafi da ake kiransa dalailun nubuwa wannan labarin bayanin abdullahi bin abbas ya zo cikin littafi. to Allah ya saukar da wannan sura sai yake cewa ga labarin annabi yusuf alaihi salam wato abin da ya auku a tsakaninsa da ‘yan uwansa yaran annabi Yaqub alaihi salam sannan ba labari ne kaɗai za a gaya muku ba a cikin labarin akwai abubuwan lura ga waɗanda suka yi roƙo ga waɗanda suka yi buƙatar a kawo musu wato wata sura ta alƙur'ani wacce take ɗauke da labari annal yahuda hina sami'u rasulullah yatlu hadhihi sura lokacin da yahudawa suka ji manzon Allah ya karanta suran nan daga farkon ta har ƙarshe aslamu nan take gaba ɗayansu suka musulunta limuwafaqatiha bima indahum saboda labarin yadda ya zo a cikin alkur'ani sai ya dace da yadda labarin ya zo a cikin attaura da ke gurinsu labarin annabi yusuf alaihi salam yana littafin attaura yana littafin attaura amma dai bai taho a matsayin sura mai zaman kansa kamar yadda ya zo a cikin alkur'ani ba kuma bai zo da tsari irin wanda allah ya kawo shi a cikin alkur'ani ba bai zo da ilimi da bayani mai gamsarwa irin yadda ya zo a cikin alkur'ani ba to amma ya dace da muhimman bayanai da suka zo a littafin su saboda haka lokacin da manzon Allah ya karanta labarin sai suka karbi addinin musulunci wannan yana cikin littafan tafsiri da yawa kamar zadul masir da sauransu yana mujallal na shafin 176 to tsakanin dalilai guda biyu din nan dalili na farko sahabbai ne suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah muna da bukata ka roƙi Allah ya saukar mana da wata sura da take ɗauke da labari sai Allah ya kawo suratu Yusuf. Na biyu hadisin Abdullah bin Abbas Yahudawa suka suka yi tambaya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su labarin abin da ya auku tsakanin Annabi Yaqub tsakanin yaran Annabi Yaqub alaihi salam wanda ya shafi wato matsalar da Ka auku na saɓani tsakaninsu da annabi Yusuf alaihi salam shi yasa Allah ya saukar da wannan sura malaman hadisi kamar misali al-Imam Mahmud bin Ahmad al-Aini al-Hafiz al-Aini mai littafin Umdatul Qari sharhin sahihul al-Bukhari yana rinjayar da hadisin Abdullah bin Abbas Yahudawa su suka yi tambaya sai aka kawo musu labari wanda yake cike da tauhidi kuma labarin sai ya zama dalilinsa suka karbi addinin musulunci wannan yana cikin umdatul qari mujallal na goma sha takwas shafin ɗari hudu da takwas don haka ga labari amma labarin ba kamar tatsuniya bane in ji Allah subhanahu wata'ala kafin a gaya muku labarin ku sani shi idan Allah subhanahu wata'ala ya bada labari to cikin labarin akwai darasi don haka yana muku matashiya akai kafin ma a ba ku labari to me farkon labarin

shine Allah tabaraka wata'ala ya fara bayanin dalilin fitina da ta auku tsakanin yaran annabi Aku alaihi salam isqalu su ne suke magana su yaso la yusuf wa akuhu lalle yusuf da dan uwansa ahabbu ila abina ya tabbata cewa babanmu ya fi son su min na fiye da mu yaran annabi Aku alaihi salam goma sha biyu su ne banu isra'il wane ne Isra'il ne annabi ku yaransa goma sha biyu ne wato goma ɗin su ne manya suna cewa lallai ya tabbata cewar da Yusuf da ɗan uwansa su ne dai waɗanda babanmu ya fi so wannan ya tabbata haka to a nan Allah subhanahu wa ta'ala babban abin da za mu lura da shi bai gaya mana sunan ɗan uwan annabi Yusuf ba illa dai Allah ya yace la yusuf wa akuhu yusuf da dan uwansa ahabbu ila abina minna mahaifinmu ya fi son su fiye da mu idan Allah subhanahu wa ta'ala bai faɗi sunan wannan mutumin ba dan uwan annabi yusuf ta ina zaka samu sunan shi to idan kana duba littafan tafsiri zaka ga ana cewa sunansa binyaminu min ummin wahida ai baban su ɗaya da annabi yusuf alaihi salam baban su ɗaya baban su ɗaya wato iyayen su ɗaya mahaifiyar su guda da annabi yusuf da ɗan'uwansa mai sunan ɗan'uwan binyamin amma dai wannan suna kaga bai zo cikin alqur'ani ba lam yazkurhu wa wala rasuluhu ba za ka taɓa ganin inda Allah ya kira sunan ɗan uwan annabi Yusuf ba, ba za ka gani ba, shi dai annabi Yusuf Allah ya gaya mana sunansa, amma dan uwan nasa fa babu ayar alqur'ani da ta nuna ga sunan shi babu hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya tabbatar da sunansa Binyamin babu wani hadisi da ya inganta daga manzon Allah don haka in ka dubi littafin tafsiri zaka ga ana cewa Binyamin ka ina suka samu daga littafin Banu Isra'il daga nan suka ciro to shin ciro suna daga littafin bible yana zama laifi yana zama laifi dalili kuwa akwai hadisi wanda ya zo cikin sahihul bukhari hadisi na 4485 riwayar abu huraira wanda cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tusaddiqu ahlal kitabi wa la tukazzibuhum kada ku gaskanta ahlul kitabi kuma kada ku karyata su inji annabi sallallahu alaihi wasallam sannan akwai wani hadisin hadisin abu namlat al-ansari wanda cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma haddathakum ahlul kitabi fala tusaddiqu idan ahlul kitabi sun ba ku wani labari kada ku gaskanta su wala tukazzibuhum kuma kada ku karyata su kada ku ce gaskiya ne kada ku ce karya ne wa qulu abinda za ku ce amanna billahi wa rusulihi mu dai mun yi imani da Allah da manzanninsa annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan kun faɗi haka fa in kana batilan lam tusaddiqu idan magana da suka faɗa din ƙarya ce ba ku da laifi dan ma dama can ba ku gaskanta ba wa in kana haqqan lam tukazzibu idan magana da ta zo a littafin nasu dama can gaskiya ce ai ba ku ƙaryata ba kada ku yadda kada ku musanta wannan riwayar ma ta inganta kamar yadda bayani ya zo a cikin sulsulatul sahiha Mujallaci na shida shafin ɗari bakwai da goma sha biyu to tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu gaskanta maganar ahalul kitabi ya hana mu karyatawa idan ka ɗauko sunan tun da Allah bai faɗa ba manzon su bai faɗa ba sai ka ɗauko sunan daga bayanin ahalul kitabi shin ka gaskanta ko ka karyata kaga ka gaskanta idan har ka ɗauko sunan ko ka gaskanta waɗannan hadisai dalilin su ne sa malamai suke cewa ka sa ma ɗanka suna binyaminu ba shi da asali bayan ba shi da asali bai ma dace ba saboda manzon Allah ya hana mu mu gaskanta maganar ahlul kitabi ya hana mu mu ƙaryata maganar ahlul kitabi idan ka ɗauko sunan ka yi amfani da shi ka gaskanta sai ka kyale su da abinsu baka ƙaryata ba baka gaskanta ba bare ma muna da tarin sunaye a musulunci masu albarka wanda ba dole sai ka roro daga littafin ahadul kitabi ba wannan in ka duba fatawar lajna mujallal na 26 shafin 32 zaka gani babu kyau mutum ya rika ciro sunaye daga tarihin banu isra'ila yana sa ma 'ya'yan shi bai dace ba ga tarihin manzannin Allah ga tarihin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ga tarihin iyalan manzon Allah da jikokinsa duk wannan bai ishe ka ba sai ka koma ga littafin ahlul kitabi kana ciro suna wanda manzon Allah ya hana a gaskanta to a takaice abinda dai yaran annabi yaqub alaihi salam farkon zance kamar yadda Allah ke gaya mana abin da ya haddasa fitina a tsakaninsu magana ce suke yi su ya su isqalu maganar da suke su ya su suna cewa lallai fa annabi yusuf da dan uwansa ya tabbata cewa babanmu ya fi son su a kanmu kaga magana suke su yanzu wa nahnu usbatun alhali muna jama'a guda yaran mutum guda don haka sai suka ce inna abana fi dalalin mubin lallai dai babanmu ya tabbata yana cikin bata mabayyaniya ah, duk da cewar malamai na kiran ah, kalma ta abdulal anan wato tana daukan ma'anan alkhata'u mahaifinmu yana cikin kuskure mabayyani saboda ya fifita wasu yaransa a kanmu ya nuna ya fi son wasu yaransa a kanmu kuma dukkanmu ‘ya'yansa to nan ma akwai kuskure da ya kamata mu lura da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana farkon rigimar da ta auku tsakanin annabi Yusuf da ‘yan uwansa menene dalili ne sababi magana suke su suna korafin cewa babansu ya nuna ya fi son annabi Yusuf alaihi salam da dan uwansa a kansu. Shin akwai inda Allah ya gaskanta abin da suka faɗa? Babu. Babu inda Allah ya gaskanta cewa annabi Yaqub ya nuna ya fi son annabi Yusuf da kuma ɗan'uwansa. uwansa. Babu inda Allah ya gaskanta. Shi dai Allah ya ba mu labarin ƙorafi da suka yi. Sun yi ƙorafi. Babu inda za ka samu aya ta tabbatar da cewa lallai haka ɗin ne annabi Yaqub ya nuna a bayyane ya fi son annabi Yusuf da dan uwansa babu inda baka da hujjar aya baka da hujjar hadisin manzon Allah to abin mamaki anan wanda kuskure ne zaka samu littafan tafsiran mu da dama malamai idan suna fassara wannan sura sukan ce annabi Yaqub ya fi son annabi Yusuf subhanallah idan kai haka na daya ka gaskanta korafin ƴaƴansa wanda wannan korafi shine musabbabin fitinar da ta auku a tsakaninsu wanda shi Allah madaukaki bai ce gaskiya ne ba su ne suke korafin cewa babansu ya fi son annabi Yusuf da dan uwansa akwai inda Allah ya ce gaskiya ne annabi Yusuf annabi Yaqub ya fi son annabi Yusuf da dan uwansa la babu korafi suka yi wanda korafin nan shine musabbabin fitina idan ka ce haka ne annabi Yaqub ya fi son annabi Yusuf alaihi salam da kuma ɗan uwansa to ka gaskanta korafin su wanda kuma korafin su nan ba gaskiya bane ba gaskiya bane na biyu idan ka yarda cewar annabi yaqo ya nuna a fili ya kusan annabi yusuf da ɗan uwansa to ka jingina aikin zunubi ga annabin Allah ka danganta aikin zunubi sabon Allah ga annabin Allah ne dalili saboda su kansu sun faɗa tun a zamanin annabi yaqub alaihi salam ka nuna ka fi son wani ɗanka akan wani haramun ne su kansu sun faɗa sun ce inna abana lafi dalalin mubin ashe tun a wancan zamanin ka nuna a fili ka fi son wani ɗanka fiye da wani haramun ne to idan ko ka yadda da abin da suka faɗa kamar kana cewa annabin Allah ya aikata haram bare kuma har ma a zamaninmu har ma a wannan shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haramun ne ba wai a wancan lokacin kawai ba akwai hadisai da dama misali akwai hadisin Bashir bin Sa'd al-Ansari al-Badri yana ba da labari abin da ya auku a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam in talaqa bihi abuhu ila rasulillah yahmiluhu wata rana babansa ya dauke shi ya tafi da shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sahabi ne ya ɗauki yaro ya kai shi da manzon Allah fa qala sai ce ya rasulullah inni ushiduka anni qad nahaltu nu'mana kaza wa kaza ya rasulullah wannan dan nawa ina kafa ka a matsayin shaida lalle nayi madana ɗinnan kyautar kaza da kaza fa qala sai manzon Allah ya ce masa a kullu waladika nahalta shin duka ƴaƴanka din nan kai musu irin wannan kyauta qala sai shi wannan sahabi ya ce la shi wannan yaron ne kadai na ware wannan abu zan bashi qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa ashhid gairi to kaje ka nemi shaidar wani ba ni ba kaje ka nemi shaidar wani ba ni ba in dai ni ne kake so in ma shaida to ba zan yiwu in kafa shaidar zalunci ba ya za a yi ka ware ɗanka guda kai mar kyauta wanda ban da sauran yara sun muƙala sai ya ce alaisa ya surruka an ya kunu fi birri sawa'u sai manzon Allah ya ce masa shin kana son duk yaran ka nan ta wajen kirki gare ka ta wajen biyayya gare ka ya zama dukkan su halin su daya kana so ya zama yaran ka gaba ɗaya suna maka hali eh, wato suna kyautata ma suna ma biyayya babu wani yaro da ya fandare maka kana so kala sai yace bala kala sai manzon Allah yace fala idan to karka yadda ka ware wani yaro ya zama ka ba shi wata kyauta har ma ka yi wasiya wanda bayan rasuwarka ga dukiya ta zama tashi wanda yana irwa'u galil mujallar na shida shafi na arba'in da hadisin ya zo a sahihul bukhari kitabul hiba babul hibati lil walad yana ba da labari da kansu yace inni nahaltu ibni hadha gulaman nayi ma dana dinnan kyauta fa qala sai manzo Allah ya min tambaya a kullu waladika nahalta mislahu shin duka ƴaƴanka ka musu irin wannan kyauta qala la yace a'a qala sai yace farji'uhu ka kwace wannan kyauta in ji manzon Allah ka kwace kyautar da ka ba ma ɗanka ba ka ba ma sauran yaranka ba hadisin yana sahihu muslim kitabul hibad alaysa yasurruka an yakunu fil birri sawa'un kana son yaranka dukka ya zama duka yaranka suna maka biyayya iri guda babu wani yaronka da yake saba maka wurin wato hadisin ya zo a wurare da yawa a cikin sahih bukhari yana kitabul hiba babul ishadi fil hiba babi game da kafa shaida idan za a bada kyauta wata riwayar al-imam sha'bi ya bada labarin an bin bashir yana cewa naji an-nu'man bin bashir yana kan mimbari yana ba da labari da yana bugawa mutane misali da kansa annu'man bin bashir yana kan mimbari yana huduba yana gaya wa mutane misali da kansa ya kulu a atani abi atiya wata rana babana ya min kyauta faqalat amratu bint rawaha sai ita matarsa ta ce hata arba hatta da Rasulallah ban yarda ka ware wani yaro ka masa kyauta ba sai ka je ka samu shaidar manzon Allah a ta Rasulallah saboda haka sai ya tashi ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam inni a'aqaitu ibni min amrata binti rawaha atiya wannan mata tana da adalci an yi maɗanta kyauta ta ce ba ta yarda ba sai an je an yi tambaya ga manzon Allah saboda an ware ɗanta shi kaɗai aka ba shi kyauta saboda haka sai ya zo ya samu annabi ce ya rasulullah akwai yaro na da na masa kyauta shine annuman sai mahaifiyarsa ta ce bata yarda ba sai na zo na nemi shaidarka la arba hatta tushida rasulullah saboda haka yasa na zo gare ka fa amaratni an ka ya rasulullah a abaita sa'ira waladika misla haza manzo Allah ya mar tambaya shin duk sauran yaran naka ka musu irin wannan kyauta qala la yace ba duka bane shi kadai na ware na bashi wannan kyauta qala sai manzo Allah yace fattaqullaha ku kiyaye Allah wa'dilu baina awladikum ku yi adalci a tsakanin ƴaƴanku me ake nufi da adalci ku daidaita komi a tsakanin ƴaƴanku hatta zahiri abin da zai fito daga halinka na nuna soyayya karka ware wani yaro karka nuna ko ta alama ka fi son wani yaro akan wani yaro shine adalci wanda in ka duba littafin al-mughni na ibnu qudama al-mujallad na biyar shafi na 666 ibnu qudama yace wala khilafa baina ahli al-ilmi babu sabanin fahimta a tsakanin malamai a tarihin musulunci fiske babu ya cewa ya kamata a daidaita tsakanin yara wa fi tabdil fifita wani yaro akan wani yaro ba shi da kyau har ma Ibrahim Naka'i yana ba da labari yana cewa kanu ya sahibu na an yi sauwu bainahum sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mun zauna mun yi rayuwa da su yana ba da labarin abin da ya gani game da halayen halayen sahabban manzon Allah yana cewa su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yastahibuna an yusawwu bainahum hatta fil qubal yace yi rayuwa da sahabbai ya lura da cewar sahabbai suna kokarin daidaita ƴaƴansu hatta wajen sumbatansu idan mahaifi ya sumbaci wannan yaro sau goma to wancan yaron shi ma goma za a masa dan tana yiwuwa wannan yaro yana lissafi wancan ma yana lissafi bayan wani lokaci ya ce kai sau nawa baban ka ma ya sumbace ka to sahabban annabi hatta ta sumbatan yara suna ƙoƙarin daidaita yawan shi saboda umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fattaqullaha wa'dilu baina auladikum ku kiyaye Allah ku yi adalci a tsakanin ƴaƴanku da saboda haka eh, yasa ibnu qudama yake cewa fattaswiyatul mustahabba an yuqassima bainahu ala hasabi qismatillahi ta'ala fil miras wanda shi yasa malamai suke cewa to idan za a yi kyauta ga yara akan adalci tunda manzon Allah ya ce ku kiyaye Allah ku yi adalci a tsakanin yaran ku idan kana da yaro kana da yarinya kana da ɗa namiji kana da ƴa mace idan za ka yi adalci idan zaka yi musu kyauta ya zaka bayar sai malamai suka ce to sai a koma ga yanda ake rabon gado lizzakari mislu hazzil unsa yayi ashe kenan ɗanka namiji in ka bashi naira naira ɗari to ƴa mace za a ba ta naira hamsin ne tunda an ce a yi adalci kuma abin da Allah ya tabbatar na adalci na rabo na dukiya tsakanin ‘ya'ya maza da ‘ya'ya mata shi ne ya zo a shari'a saboda haka yasa suke hukunta wannan eh, ibn kudama yake cewa sai dai fa idan ya zama akwai wani dalili wanda ke sa a fifita wani yaro kamar ta rashin lafiya rashin lafiya ya samu yaro kaga dole a fifita shi ta wajen ya gare shi saboda jinyar da yake ciki ko ya kasance ta wajen karatun yaro ko ya kasance ta wajen aure wani yaron ya kai za a masa aure kaga dole za a yi mai hidimar aure wanda wancan yaron da bai kai aure ba shi ba zai samu wannan hidimar ba idan akwai larura to wannan babu laifi amma matukar babu larura ya zama ka nuna a fili ka fi son wannan yaro akan wancan yaro babu shakka wannan ya saba ma tafarkin manzannin Allah tabaraka wa ta'ala saboda ka in ka ce annabi yaqub alaihi salam ya nuna cewar ya fi son annabi Yusuf da ɗan uwansa. Na ɗaya ka gaskanta ƙorafin yaransa, wanda ƙorafin yaransa ko ba gaskiya ba ne. Suna jifan mahaifinsu, suna zargin mahaifinsu da aikata haramu. Kai ma in ka ce annabi Yaƙub ya aikata haka kamar ka gaskanta ne. Domin fifita wani yaro akan wani yaro a zahiri haramu. har ma annabi sallallahu alaihi wasallam an yi kyauta an zo gurin sa yace ka kwace wanda wannan dalilin yasa ibnu al-usaymin cikin al mumti yake cewar idan mutum ya rasu a bayan yayi ma ɗansa guda kyauta to ba za a raba gado ba sai wancan yaron ya dawo da kyautar nan saboda wannan kyauta ya saba ma adalcin da Allah ya shar'anta shi na rikon yara wannan yana cikin asharhul mumti mujallal na hudu shafin bakwai dole ne ka daidaita tsakanin ka. to sannan cewar su wa nahnu usbatun gashi kuma muna jama'a guda wanda malamai suna kafa hujja da wannan wannan aya da cewar ashe ƙayyade iyali mutum ya ce zai haifi yara biyu a rayuwarsa ba ma al'ada ce ta annabawan Allah ba a ce annabi yaqub alaihi salam yana da yara goma sha biyu kuma jika ne ga annabi ibrahim alaihi salam kaga zamanin ya daɗe? tun a wancan zamani ashe manzannin Allah sun gane sun gane cewar yawan haihuwa albarka yawan haihuwa alkhairi kuma a dalilin waɗannan yara na annabi yaqub yara goma sha biyu aka samu banu isra'il aka samu yahudawa wanda Yahudawa su ne yanzu suke cewa a takaita iyali inda ana takaita iyali da annabi yaqub bai samu yara goma sha biyu ba ba mamaki su din ma da basu zo duniya ba a yau akwai hadisin da aka ruwaito daga sahabbai da dama sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam سيدنا علي بن ابي طالب عائشه ابو هريره ابو امامه الباهلي ابو موسى الاشعري عبد الله بن مسعود عبد الله بن عمر معقل بن يسار انس بن مالك اياب بن غنم الاشعري muawiya bin haida al-kushairi waɗannan sahabbai sun ruwaito hadisin manzon Allah wanda duk mun sani annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa tazawwajul wadudal waluda inni mukafirun al-anbiya'a bikum yawm al-qiyamah ku rika haihuwa manzon Allah ya ce wato ku rika auratayya ku rika hayayyafa saboda a lahira zan yi alfahari da yawan ku ga annabawa a ranar tashin kiyama wanda hadisin ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi Sallam kaga ya dace da fahimtar dukkan annabawa wanda malaman sunna kaf hatta waɗanda muke zamani da su duk sun yi ittifaki cewar ƙayyada iyali gaba ɗaya babu shi a tsarin musulunci bai dace ma da tsarin shari'ar musulunci ba wanda ya nuna cewar tun daga zamanin manzannin farko har zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ƙayyade adadin iyali ba tsarin su bane saboda ka idan ka yarda da wannan sai dai ka nemo asalinsa daga wajen kafirai ba wajen manzannin Allah ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin musabbabin fitina tsakanin yaran annabi Yaqub alaihi salam menene musabbabin wannan fitina shine sun yi korafi akan babansu kuma wannan korafi ba gaskiya ba abinda suka faɗa game da mahaifinsa cewa ya fi ya nuna a fili ya fi son annabi yusuf alaihi salam da ɗan uwansa wannan korafi ba gaskiya ba saboda shi kansa annabi yaqub alaihi salam ya gaya ma ɗansa annabi yusuf kamar yadda muka karanta a aya ta shida وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب kama atammaha ala abawayka min qablu ibrahim wa ishaq yana gaya ma annabi yusuf alaihi salam lokacin da yake bashi labarin yayi mafarki sai annabi yaqub yake gaya masa to akwai alamar Allah zai zabe ka zai zabe ka daga cikin zuriyata kamar yadda ya zabe ni wato ga ainihin wato ƴaƴan annabi ishaq kamar yadda ya zama to shi ma annabi ishaq ya zama kyauta ce Allah ya ma annabi ibrahim alaihi salam wannan zaɓi ne na Allah annabi yaqub ya tabbatar ma annabi yusuf alaihi salam zaɓin Allah bai ta'allaka da halin mutum ba wannan Allah tabaraka wa ta'ala shi ya bar wa kansa sanin hikima da take sa ya zaɓi mutum ya bashi manzanci babu alamar da take nuna cewar annabi yaqub alaihi salam ya fifita annabi yusuf ta wajen sonsa domin aikata hakan haramun ne Allah ya samu gani to suna cikin mikin me suka ce اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده وتكونوا من بعده قوما صالحين kaga suna tattaunawa wanda wannan hirar tasu ita ce musabbabin fitina hirar tasu ita ce musabbabin fitina sun fara magana a kan ƙorafi kuma aka gina hiran a kan wannan ƙorafi sannan ƙarshen ta sai ma aka yi hukunci ukutulu yusuf abin da kawai mu yi yanzu wani ke bada shawara ku kashe yusuf a ku ardan ko ku jefa shi a wata ƙasa itsarahu ku jefa shi yana nuna cewa idan an kai shi wannan ƙasa ba zai sake dawowa ba shi sa aka kawo kalmar al a jefar da shi a wata ƙasa mai nisa wanda ba zai sake dawowa ba yakhlu lakum wajhu abikum kaga fuskar mahaifinku zai keɓanta gare ku yakhlu yakhlusu lakum wajhu abikum wato fuskar mahaifinku zai keɓanta gare ku wa takunu min ba'dihi qauman salihin kuma bayan kun yi haka ai daga baya sai ku zama mutanen kwarai sai ku tuba akwai wani laifin da Allah bai gafarta wa bawa ne kaga dai basira ta bace dama da zaran mutum ya fara tunanin bari yayi laifi daga baya ya tuba to kai ka san cewa mutum ya tasa san hanya ta halaka daga baya sai ku tuba ku zama mutanen kwarai wannan ya zo da su kansu sun yarda abin da za su aikata ba gaske ba daidai bane haramun ne wannan dalilin ya sa muke cewa aiki da mummunan zato wato yana haifar da sharri a tsakanin al'umma da a ce lokacin da suka fara wannan abin sai su ce to ya kamata mu samu babanmu ai mu tambaye shi bare ma baban nasu annabin Allah ne babansu manzo ne na Allah kuma su ma sun fi kowa sani tunda ƴaƴan shi ne sun san cewa babansu manzo ne na Allah tabaraka wa ta'ala kuma dukkan su musulmai ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ma shifa'ul Iyi as-su'al maganin jahilci shine tambaya ai kuna iya zuwa ku zauna da mahaifinku tunda gashi kuna da yawa kun kai ku goma sai ku zo ku zauna babu muna da magana da kai wai ya aka yi ne ka fi son Yusuf a kanmu da sun samu ilimi annabin Allah ne me ya hana ku tambaye shi ku fa yayan annabin Allah ne dan me za ku hukunta zalunci ga wanda ya tabbata annabin Allah ne kaga alamar alama shaidan ne ya jawo shi ya sa annabi yaqub yake gaya ma annabi yusuf inna shaifana lil insani mu mubin lallai shaiɗan ga ɗan adam ne iyayya ne kuma a bayyane domin iyayyar a bayyane ya nuna ta ga yaran annabi yaqub alaihi salam baban ku ba ma malami bane annabin Allah kun samu wata matsala game da halinsa kun ga alamar yana nuna fifiko wato ta wajen soyayyar ɗaya daga cikin ku yana son wani daga cikin ku fiye da sauran kaga sai ku kira shi to baba da farko dai ka fi mu shekaru na biyu kai ne ka haife mu na uku kai malami ne na hudu kai annabin Allah ne na biyar kai jikan annabi Ibrahim alaihi salamu ne kaga yana da daraja muna so ka mana bayani ya akai ka fi son Yusuf akan kanmu. kuma duk mu ƴaƴanka ne amma shaidan ya hana su saboda ai ko da mun same shi ma zai ta kakar ka san idan mutum ya shirya laifi to ganin yake kamar wato babu wani wanda yake tsoron Allah sai shi babu wani wanda ke tsoron Allah sai shi saboda haka sai mutum ya duka daina ilimi na mai ilimi kuma komai lalacewar mai ilimi babu shakka ana danganta tsoron Allah gare shi dela inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama ai Allah tabaraka wa ta'ala da kansa ya faɗa waɗanda ke tsoron Allah daga cikin bayinsa sune malamai wato waɗanda suka san Allah subhanahu wa ashe kuwa dole ne kun sani annabi yaqub ya fi ku sanin Allah idan ku ya fi ku sanin Allah ya fi ku tsoron Allah me ya hana ku masa tambaya komi lalacewar malami ai ya fi jahili to ya aka yi komai tambaya ba ko da yake anan ibn taymiya yana magana cikin majmu'u fatawa a mujallar na bakwai shafin ɗari biyar da talatin da tara wannan ayar aya ta ishirin da takwas ta suratul fatir inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama yadullu ala anna kulla man khashiya Allah fa huwa alimun malamai suna kafa hujja da wannan ayar akan cewa duk mai tsoron Allah malami in kana tsoron Allah to kai malami ne wa haza haqqun amma baya nuna cewa kowane malami yana tsoron Allah la yadullu ala anna kulla alimin yakhsha Allah tabaraka wa ta'ala amma duk mai tsoron Allah to malami ba jahili bane kuma duk girman malami idan bai tsoron Allah to jahili komai yawan iliminsa domin tsoron Allah shine ilimi wanda ya san Allah to dole ya ji tsoronsa idan kuwa kaga mutum yana korafin ya san Allah amma kuma bai tsoron Allah to jahili ne bai san Allah ba dan duk wanda ya san Allah zai ji tsoronsa kuma ko da mara yawan karatu ne ya ji tsoron Allah to shine malami a wajen Allah tabaraka wa ta'ala to kaga anan dai sun yi kuskure domin haka duk sa'ilin da za ku tattauna wani abu kada ka yadda a gina wani abu a wajen tattaunawa akan zato duk abin da aka gina shi akan zato to karshen ta sai an yi nadama ana zaton annabi aku ya yi kaza ba je an tabbatar ba da an tabbatar da sun tambaye shi da sun samu ilimi mai yawa amma ba su tabbatar ba sai suka hukunta wannan saboda haka Allah ke ba mu labari me yace a gaba قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قال قائل منهم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sai wani mai magana daga cikinsu ya yi magana, in ka dubi da shafan tafsiri za ka ga an ce sunan shi Yahuza, fushin Allah ya ce Yahuza ne? Kala ƙa'ilun minhum, wani mai magana daga cikinsu ya yi magana, wato wannan yana daga cikin nau'in bincike wanda Allah ya hana malaman sunna suna tsawatarwa a kai wato duk wani gurin da kaga Allah ya ki kiran suna a cikin alkur'ani kar ka yadda kai bincike a kai saboda Allah ya fitar da alkur'ani da ilimi ba da jahilci ba idan Allah ya ki kiran sunan mutum kai ka nemi sai ka bincika kamar kana nuna cewar Allah bai iya tsara labari ba yaya Allah zai boye sunan wani to inda ma a ce annabi ya yi bayani babu laifi to sai ka samu za ka yi ta iya binciken hadisi ba kama samu inda manzon Allah ya ce to ga sunan ba kaga shi ma manzon Allah bai yadda ya tambayi Allah shin waye wanda ya kawo shawaran nan ba lokacin da Allah ya faɗi magana sai manzon Allah ya zamanto sam'an wa ta'ata sahabban safa haka su sun ɗauki labarin babu tone-tone babu bincike Hakanan nan suka yarda da maganar Allah subhanahu wa ta'ala amma kai yanzu kana so sai ka sani misali a suratul qasas aya ta 15 annabi Musa alaihi salam ya shigo cikin gari ya tarar da wasu mutane suna faɗa su biyu fa wajada fi har julaini yaqtatilan hadha min shi'atihi wa hadha min aduwihi wannan yana daga wato jama'ar annabi Musa alaihi salam wancan yana daga jama'ar makiyan annabi Musa alaihi salam wannan ya nemi taimako annabi Musa ya mangaje wancan sai ya faɗi ya mutu to da wannan yaji labarin sai ce sunayen su fa ina so in sani kaje fa shi Allah ya ce fawwata da fi harajulaini Allah bai kira sunan su ba amma kai yanzu kana so sai ka san sunan kowanne to idan ka san sunan me zaka yi da shi shi Allah idan ya ɓoye abu akwai hikima cikin ɓoyewa duk abin da Allah ya ɓoye to akwai hikima a ciki kar ka nemi tono ka kyale shi haka abinda Allah subhanahu ta'ala ya gaya mana lokacin da yaran annabi yaqub suke tattaunawa qala qa'ilun minhum wani mai magana daga cikin su yayi magana wani mai magana ya faɗi wata magana shi magana da ya faɗa la taqtulu yusufa kada ku kashe annabi yusuf alaihi salam wa al'uhu fi batil jubbi amma ku ɗauke shi ku jefa a duhun rijiya asfalal jubbi wa zulmatihi ku sa shi ainihin ku nemi rijiyar da take da zurfi rijiyar da saboda zurfinta baka iya hangen ƙasa baka iya hangen ƙasa kana hange can suka ga duhu kawai to irin wannan rijiya ake so yanda koda wani ya zo wucewa koda ya leƙa masu kalle-kalle ba za su hangi annabi su ba bare a wurga masa igiya ko ya kama shi a nemi rijiyar da take da zurfi mai duhu a jefa shi ba Abu sayyara za a sami wasu daga cikin masu tafiya almaratu min almusafirin wasu daga cikin matafiya za a samu waɗanda za su ɗauki wannan yaro su gaba da shi ka san rayuwar da ba irin ta yau ba da zaran matafiyi ya same ka a daji ya ɗauke ka ka zama bawa in ya kai gaba zai kai kasuwa ne ya sayar ya samu kuɗi to daga nan shike na mutum ya salwanta sai Allah ya sani ko daga baya ya iya gano ƴan uwansa ma har wani har abada bai sake ganin ƴan uwansa a tsari irin na rayuwar da saboda haka shi wannan sai ya bada wannan shawara in kuntum fa'ilina in dai kun kasance masu kokarin ku kashe Yusuf ne ku rabu da Yusuf ne wato idan kuna da yunkurin ku ga ba ku tare da Yusuf to wannan ita ce shawara mafi kyau me yasa Allah ya kawo mana wannan ra'ayi kaga ai lokacin da ake tattaunawan mutane da yawa sun faɗi nasu shawarwari daban-daban amma Allah bai kawo nasu ba sai ya kawo na wannan ya sa a cikin alkur'ani yana karantar da kai ne cewar idan Allah ya yi nufin zai tsare ka to duk yadda za a kai ga tattauna hallaka ka sai Allah ya kawo wanda zai ba da shawara shawarar da a dalilinka ba za ka samu halakar ba shi yasa Allah subhanahu ta'ala ya kawo mana wannan aya wani daga cikin waɗanda suke tattaunawan ga shawarar da ya bayar a kar ku kashe Yusuf wato wannan hikima ce mai yawa hikima ce mai yawa na ɗaya annabi yusuf alaihi salam ya tsira na biyu su ma sun tsira don kuwa da sun kashe annabin Allah to da su da aljanna sun yi ban kwana sai ya zamanto a shawararsa annabi yusuf ya tsira su ma sun tsira sannan babansu shi ma ya tsira daga bakin cikin da zai samu na wani lokaci wato wannan tunanin wannan shawarar sai Allah ya ɗauko ta ya sa a cikin alkur'ani wato wannan yana nuna maka cewar ko da mutum mutumin banza ne idan yayi abin kirki Allah ya yakan yaba masa ko da mutum mutumin banza ne idan yayi abin kirki saboda adalcin Allah subhanahu wataala yakan yaba kaga Allah ya ɗauko shawaran wannan sai ya saka a cikin alqur'ani wato waɗannan yara na annabi yaqub alaihi salam kai da kanka da ka ji labarin nan kai ka sani cewar yaran sun yi azama akan aikata laifuka masu yawa alkaba'ir masu yawa a sunnar mazan Allah zunubin da za su aikata yana da yawa na ɗaya tattaunawar da suke suna ƙoƙari za su yanke zumunci me ya matsayin yanke zumunci a sunnar mazan Allah babban zunubi na biyu tattaunawar da suke suna ƙoƙari za su ƙuntata wa mahaifinsu saboda idan ka kashe ɗa na mutum ba shakka ka sa shi a cikin ƙuncin rayuwa kaga suna suna kokarin aikata abin da za su kuntata wa mahaifinsu ta dalilin sa abin da za su yanke zumuncin su da dan uwansu sannan na uku suna aikata abin da ya zamanto rashin tausayi ga yaro karami yaro karami da bai kai balaga ba wanda ba shi da laifi a wajen Allah domin duk yaron da bai kai balaga ba ba shi da laifi a wurin Allah eh, in ka dauko akwai wani hadisi na Abdullah bin Abbas wato sai ya zama yaran annabi yaqub sun saba ma hadisin gaba ɗayan shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace laita minna man lam yarham sabirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar manzo Allah yace duk wanda baya tausayin karami daga cikin mu wanda baya girmama babban mutum daga cikin mu wanda baya ce ayi abu mai kyau ya hana mara kyau manzo Allah yace baya tare da mu duk wanda bai da eh, eh, wato bai da waɗannan halaye guda uku ba ka da tausayin yaro kaga ba su da shi annabi yusuf alaihi salam yaro ne karami a lokacin kamar yadda ayoyin alqur'ani suke mana ishara da shi lokacin annabi yusuf alaihi salam yaro ne karami sai ya zamanto ba su tausaya mar ba su kuwa manya ne na biyu ba sa girmama babansu ba su ba su tausayin halin da zai shiga saboda haka suke tunanin za su kashe marɗa sannan a cikinsu sun kai mutum goma suna tattaunawa an rasa mutumin da zai yi umarni a yi abu mai kyau wanda ya fi kamantawa ta wajen shawara shawararsa ta fi ɗan kusa da gaskiya shine Allah ya kawo shi a cikin alkur'ani shawarwarin nasu ba su da kyau don haka yasa Allah bai ma kawo su a cikin alkur'ani ba sai ya kawo shawarar da ta ɗan fi kusa da dacewa da gaskiya ya yi magana a kanta Eh, kaga ya nuna cewar laifukan da suke nufin za su aikata suna da yawa wato abin da za su aikata laifuka ne masu yawa idan sun yi haka to akwai zunubi na rashin tausayi akwai zunubi na kuntata ma iyaye akwai zunubi na yanke zumunci akwai zunubi na rashin umarni da abu mai kyau saboda wajibi ne musulmai ya zamanto suna umarnin juna da aikin alkhairi wanda malamai suna cewa ko a gidan giya ne kuwa ko da a gidan giya ne ya zamanto musulmi yana zaune yana shan giya wancan yana shan giya wajibi ne ɗayansu ya ce kai ka ji tsoron Allah wannan umarni ne ya zamanto dole a tsakanin musulmi ko da fasikai ne wajibi ne sai musulmi ya yi nasiha ga ɗan uwansa akan ya ji tsoron Allah saboda tana yiwuwa kai kai wa'azi ga yan giya ba su ɗauka ba saboda suna ganin baka san daɗin bari. amma wani bugagge ya musu wa'azi sai su yarda saboda sun san wannan ya san darajar giya don haka yasa wa'azi bai tsaya ga mutanen kwarai ba hatta mutanen banza amma an rasa samun guda ɗaya daga cikin yaran annabin Allah annabi Yaqub alaihi salam wannan yana tabbatar mana Allah ya jarabci bayansa waliyai da jarabawa masu yawa an jarabta annabi Nuhu alaihi salam da yaro guda an amma annabi Yaqufa yara goma suke kuntata masa Allah madaukake ya musu rahama me Allah madaukake ya ce a gaba قالوا يا أبانا ba ba maganar nadama ba maganar nadama duk tattaunawa nan da aka yi ba su yi nadama sun yi azama sai sun kashe annabi Yusuf alaihi salam sai sun cutar da shi saboda haka sai gashi sun sun taho an gama hukunta an yarda an hukunta abinda aka yi shawara akai saboda haka za a zartar kalu suka ce ya abana ya kai babanmu malaka la ta'amanna ala yusufa me yasa wai kai baka amincewa da mu ga yusuf wa inna lahu lanasihuna kuma mu masu masu yin nasiha ne ma gare shi kaga amsa ta fara fitowa amsa ta fara fitowa me yasa suke cewa babansu ya fi son annabi yusuf a kansu kaga an fara samun amsa babansu bai amince da halayensu ba shin uba yana kin amincewa da halayen ƴaƴansa idan na kwarai ne saboda yaran suna cutar da shi saboda haka yasa yaransa ƙanana baya son su rika kusantansu shin abin da ya aikata ya nuna ya fifita su ne ko ko kariya ga yaran kaga kariya ce yake ba ma annabi Yusuf da kaninsa annabi Yaqub yana ba ma ƙananan yaransa kariya kada su saba da halayen waɗannan manyan yaran nasa saboda babu amana tsakanin shi da su ya ce ku daina sun ki daina to ne suke cewa baba me yasa wai kai baka amince da mu ba me yasa baka amince da mu ba wa inna lahu lanasihuna kuma in ka bari ma muna tafiya muna tare da shi ai za mu rika yi mai nasiha don haka yasa malamai ke cewa annabi yusuf alaihi salam ya samu matsala ta hassada da ta fi kowace matsalar hassada muni don yana da wuya a ce mutane su haɗu a lokaci guda suna hassada da mutum ɗaya yana da wuya annabi yusuf alaihi salam ya samu hassada ta ungun jama'a kuma babansu ɗaya babansu ɗaya saboda haka wannan hassada ce mai munin gaske sannan ayan nan tana karantar da mu cewa ita tarbiyya bata tsaya ga ainihin mahaifi ba wato yana da kyau a ce idan kana da kannai ka rika ba su tarbiyya saboda abinda suka faɗa ma annabi yaqub ya nuna cewa su sun sani a addinin musulunci ba laifi bane wa ya rika yi makanin sa tarbiyya idan wa ya ga cewa kani yana aikata abin da bai dace ba sai ya tsawatar mishi shi yasa suke ce mar me yasa baka yadda da baka sake baka kyale yusuf ya rika zuwa jikinmu baya ga cewar mu za mu dinga mai nasiha ai kaga ya nuna wa yayi makani nasiha ya dace da shari'ar Allah wannan yana karantar da mu tsarin tarbiyya yana da kyau ka rika sa ƴaƴanka su rika sa ido ma ƴan junansu ka rika gaya ma ƴaƴanka ku ringa sa ido ma juna saboda idan wani ya ga wani yana aikata abu mara kyau kare kyale ya kamata ya kira shi ya mar faɗa idan abin ya kai ga sai an gaya wa mahaifi sai a gaya masa wannan tsarin tarbiyya kenan a shari'ar musulunci kada iyaye su ɗauka su kaɗai ke iya bada tarbiyya ga yara amma shari'a ba ta yadda cewa babba ya kama dukan yaro karami wai a matsayin shi wane ba wannan babu shi tarbiyya ba ta kai ga duka ba wanda ko da baki ana yin sa saboda haka me suke cewa mahaifin arzu ma'ana yadan يرتع ويلعب وإنا له لحافظون أرسله معنا غدا كجالي شي يزوم تهتاري gobe. kaga wannan ma ya nuna cewar annabi Yusuf annabi Yaqub baya kyale annabi Yusuf yana kusantar su saboda halayensu ba dan ya fi son shi ba saboda halayensu yasa yake kare ƙananan kada su tashi da tarbiyya irin na manyan tana yiwa yi ta ƙoƙari su gyara halin su sanki to gobe ka kyale Yusuf ya tafi tare da mu yarta wa yal'ab kaga zai samu damar kiwo kuma zai samu damar wasanni wa inna lahu lahafizuna sannan mu gare shi masu tsaro ne wannan aya tana dauke da abubuwa guda uku na ɗaya ayan nan tana tabbatar mana cewa annabi yaqub alaihi salam mai kiwo ne yana kiwon dabbobi shi yasa yaran su suke cewa ka kyale Yusuf ya tafi tare da mu yarta yayi kiwo kaga za su fita kiwo kenan kuma sai ya dace da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗi cikin hadisin da al-Imam al-Bukhari ya rawaito yana kitabul ijara babu ra'yil ganam hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma ba'atha Allahu nabiyyan illa ra'al ganama babu annabin da Allah ya taba turowa babu annabin da Allah ya taba aikowa ce wannan annabin yayi kiwon awakai har ma sahabbai suke tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam wa anta ya rasulullah kai ma yi kiwon awakai sai manzon Allah ya ba su amsa da cewa na'am na yi kiwon awakai kuntu ar'aha ala qararita li ahli makka na kasance ina kiwo ga mutanen makka suna biya na manzon Allah ya kiwo ga mutanen makka suna biyan shi kuma abin da suke biyan sa ma bai da yawa ana cewa alqarari wanda ya zo cikin annihayat fi garib alhadith wal athar juz'i na hudu shafi na arba'in da biyu. kamar sulan zinari a kasa shi wato sau a kafa sau 20 idan an kasa sau ishirin sulan zinari sai a ba wa annabi sule daya kaso ɗaya cikin wannan sulala ishirin ɗin wanda shine shi ne ake kira al-qirab juz'un min ajza'i dinar rubu'ul ushuri ake bawa annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda yana kiwo wanda wannan ya tabbatar maka cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallam yayi kiwo an biya shi kiwon nan yayi ga mutanen makka tun kafin Allah tabaraka ta'ala ya bashi manzanci kuma dukkan annabawa sun yi kiwo haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar mana malamai suna cewa hikimar da ta sa Allah subhanahu ta'ala ya shar'anta kiwo ga manzanni ga annabawa ƙablan nubuwa kafin Allah ya bada annabci ga wani annabi sai annabin yi kiwo akwai hikima a gurin saboda <clears throat> duk mutumin da ya ƙware ta wajen kiwo ya iya tsayawa ga al'amarin dabba to jagorancin ‘yan adam ba zai zama yana da wahala ba li'anna fi mukhalaqatiha ma yuhassilu lahum al-hilmu wa shifqa babban abin da ake bukata wurin shugaba shine ya zamanto yana da tausayi yana da tausayin jama'a to kiwo na awakai yana samar maka wannan tausayin li'annahum idza sabaru ala ra'iha wa jam'iha ba'da tafarruqiha fil mar'a babu dabbar da take da wahalar kiwo kamar akuya dabba eh, eh, akuyoyi awakai sun fi shanu da raƙuma wahalar kiwo ba a ce annabawa sun yi kiwon shanu da raƙuma ba aka ce awakai saboda awakai sun fi wahalar kiwo awakai sun fi wahalar kiwo yana da wahala ka haɗa su wuri guda tana yiwuwa mutum idan yana kiwon shanu ka gan shi ma a gindin bishiya ya ɗan tsuguna yana hutawa a inuwa amma idan awakai kake kiwo baka da hutawa saboda nan da nan wannan yayi gabas wannan yayi yamma dole ka koma ka taro su baka da tsuguno kai kenan a cikin wahala tsawon yinin saboda haka idan mutum ya zama ya taɓa kiwo awakai za a samu yana da hakuri saboda ya iya jure wahala ta dabba in baka yi haƙuri ba to ƙarshe sai ka kashe dabbobin kai ta dukan su har su mutu wannan dalilin yasa Allah subhanahu wataala a cikin hikimarsa ya tsara cewar annabawa za su yi kiwo kafin Allah ya ba su annabci idan har mutum ya yi kiwon awakai ya iya cuɗanya da hali irin na akuya duk da rauninta da tsananin buƙatar kulawa saboda akuya tana tsananin buƙatar kulawa ga kuma rauni to don haka dole sai ka tsaya mata babu hutawa idan har ka iya haƙuri da wannan to jagorancin jama'a zai zama to yana da sauki kaga wannan ya tabbatar mana abinda manzon Allah ya faɗa game da annabawa gaba da su annabi yaqub alaihi salam yana kiwo wanda wannan shine sana'arsa na biyu suna tabbatar da cewar wasa halal ne a shari'ar musulunci har ma suke gaya ma annabi yaqub ka kyale yaron nan yazo zo mu je yayi wasa ashe sun sani wasa ga yara ba laifi bane yara su rika kyale yara suna wasa ba laifi bane kuma wasan nan da yaro zai yi zai bashi koshin lafiya idan aka ce yaro yana gida ko da yaushe baya samun sukuni baya samun walwala baya zama daidai da yaron da ke samun wasanni wanda ya zo cikin almasu a al-kuwaitiyya mujallar na goma sha biyu shafin ɗari da goma sha biyu bayanin wani malami magabaci wanda ake kiran al-imam al bin Hassan al-halimi wanda ya rasu a hijira ta ɗari hudu da uku sa dubu da talatin da biyar da mutuwa a yau Allah ya masa rahama yana bayanin wato bambanci tsakanin yaron da ke samun damar wasanni da yaron da baya samun damar wasa idan yaro yana samun damar wasa to wannan wasan da yake motsa jikin nan da yake yana daɗa wato bashi ƙoshin lafiya yana daɗa ƙarfafa maransa wato ta wajen jure wahalhalun rayuwa yana samar darussa da dama akan yaron da baya fita yana wasa tun a wancan zamani jama'a sun sani shi yasa suke gaya ma annabi yaqub alaihi salam ka kyale yusuf ya fito mu je tare kaga zai samu damar wasa wanda zai ba shi lafiya sannan kuma zai samu wato wattakewa a maimakon yana tare da kai a koda yaushe mai annabi yaqub ya musu Ala inni la yuhzinuni an tadhhabu bihi wa annabi yaqub ya ce inni la yahzununi an tadhhabu bihi lifa raina zai ɓaci. idan kun tafi da yaron nan saboda ba su da halin kirki yana tsoron kada yaran nasa guda biyu da suka rage yake fatan za su tashi da halin kirki idan ya zama suna yawan fita da waɗannan manyan da sun riga sun faskara halayensu ya gagara a gyara idan ya kyale sauran biyun suka bi su me zai faru kaga gidan kuma ya lalace gaba daya sai saboda haka gaskiya raina zai baci fita da su domin ku na ce kaza ba kyau ba ku bari ko na hana ku abu ba za ku daina ba in nace ku yi ba ku idan suka yi koyi da ku kaga duk kun zama daya annabawan annabawan Allah ba sa koyewa annabi yaqub ya gaya ma ƴaƴansa ne in zan samu bacin rai in kun tafi da yaron nan saboda shine nake ganin bai riga ya girma ba ana fatan za a samu dan kwarai a gida amma ku saboda lalacewar halinku yanzu in kun tafi da shi karshe ya samu irin naku tarbiya sai yace kuma wa akafu an ya'kulahu dhi'bu ina tsoron kada kerkeci ya cinye shi kada a samu wata dabba mai farauta da fiƙa ya zama ta cinye annabi Yusuf alaihi salam wa antum anhu gafilu kaga wannan ya tabbatar da halinsu kuna kun yi watsi da shi yanda ya zamanto ba ku da kulawa kar ku je daji da yaro ya zama kun yi watsi da shi saboda rashin halinku na kirki har a samu kerkeci ya cinye shi wannan magana da annabi Yaqub ya faɗa baya nuna cewa ya fi son annabi yusuf alaihi salam a kansu yana faɗan gaskiya ne game da halayen yaransa baya son ƙananan yaransa su tashi da halayen waɗannan manya wanda wannan aya ta tabbatar mana cewa suna da gafala saboda annabi yaqub ya ce wa antum anhu gafilun alhali kun riga kun gafalta gare su idan ka ce me yasa yake ta kokarin kare annabi yusuf sai a ce ai da masu din lokacin suna yara haka annabi yaqub ya bada tausayi ai duk yaro karami kana tausayin sa ba wai sai an samu wani yaro ne daban wanda zai samu tausayi na daban ba a'a duk yaro karami kana tausayin sa misali ya zamanto a cikin yaranka akwai wani mara hankali in ya tafi yawo sai an nemo shi ka hana shi ya ki bari to akwai wani yaro dan karami ranar sai kaga shi wannan babban ya tsunkumi wannan a wuya zai fita zaka bar shi kai da in ka fita ba za a samu ka ba sai an nemo ka sannan yanzu zaka fita min da yaro dan karami ai ba za ka bari ba ko to kowa haka yake ma 'ya'yansa ba wai ya nuna ya fi son Annabi Yusuf akan su bane tarbiyya ce yake so ya ba mu Annabi Yusuf kamar yanda su ma ya ba su ku tarbiyyar ba ta samu ba to ba zai kyale waɗannan ƙananan kuma a yi asarar tarbiyyarsu ba kaga wannan ba maganar cewa akwai son annabi yusuf alaihi salam fiye da son wannan babu shakka ana samu a cikin rai dole za a samu ka san wani yaro akan wani amma dai ka fito ka nuna haramun ne annabi yaqub alaihi salam annabin Allah ne bai kamata mu jingina aiki na zunubi ga annabawan Allah ba Allah ya samu gani me suka ce قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون kalu suka ce la'in akalahu zi'ib lalle fa idan har za mu tafi da shi a samu kirkeci ya cinye shi wato akwai karnukan daji karnukan daji suna da sunaye da yawa wanda nau'i ne na karen daji wanda ya bambanta da karnukan gida suna iya farauta hatta ga ɗan adam idan an samu yaro karami suna daukar suna cewa in ku har za mu kyarkeci ya ɗauke Yusuf wa nahnu usbatun muna haɗe muna jama'a ba wai mutum ɗaya ne ya fita da annabi Yusuf ba muna haɗe ƙungiya guda na ƴan uwan juna inna idan lakasirun lallai mun kasance mun zama masu hasara in ka lura abinda annabi Yaqub ya faɗa musu guda biyu ne ya faɗa abubuwa guda biyu amma sun ba da amsar ɗaya me yasa ba su ba da ɗaya amsar ba saboda sun san halin su ba zai canza ba ni raina zai ɓaci in kun tafi da shi wannan amsar ba su ba da ita ba ba su ce ka yi haƙuri ba mun san mun maka laifi ai kaga in ɗan kware ne zai ce baba ne nake yi wanda ranka har zai ɓaci dan zan fita da ƙanina? ko saboda kana fatan ka samu gafaran mahaifinka amma ba su ma yi tambaya ba saboda ba ruwansu da ɓacin ran babansu babansu ya ce raina zai ɓaci in kun fita da annabi yusuf alaihi salam wannan kalmar idan a ce dan kwarai ne wallahi zai fasa fita sai ya nemi gafaran iyaye ya nuna cewar babansa zai bai jin daɗin halinsa amma ba su ce komi a kai ba me yake nuna maka ba su da tarbiyya shi sa annabi yaqub yake tsare kannan kada su ɗauki hali irin nasu domin duk wani wanda ke da halin kirki zai ji tsoron fushin iyaye bare ma a ce babanka ya zan malami ba ma malami ba annabin Allah idan dan kware ne zai ji tsoron fushin wannan a ce babanka ya ce ni zan samu ɓacin rai kaga Allah ke bamu labarin nan akwai inda Allah ya sun ce babu ka yafe mana a'a ba babu cewa babu ka yafe sun riga sun yi azama sai sun cutar da babansu kaga ya nuna cewar yara ne waɗanda dama can suna kuntatawa baba shi yasa baya son kannan su samu irin wannan hali to me ya faru a gaba فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون فلما ذهبوا به شكنا النبي يقول يا كالسو saboda ka suka dauki annabi yusuf alaihi salam sun tafi da shi bayan gari kiwo to kuma dama an riga an gama mitin ba ba za a fasa ba shi yasa Allah madaukake ya kawo kalmar wa ajma'u sun gama hada ra'ayinsu babu fashi babu fashi an yaji yaj'aluhu fi yabatul jubbi dama an yanke shawara cikin shawarorin da aka kawo sai aka ɗauki shawaran wancan da ya bada cewar a jefa annabi Yusuf alaihi salam a cikin rijiya da yanzu sun hadu akan wannan ra'ayi ga kuma Yusuf tare da su an gama tabbatarwa za a jefa annabi Yusuf alaihi salam shi ga ya batul jubbi a duhun rijiya fa nan take Allah subhanahu wataala ya ce wa auhayna ilaihi sai muka yi wahayi ga annabi Yusuf alaihi salam muka yi wahayi ga annabi Yusuf alaihi salam latunabbi annahum bi amrihim hadha kai hakuri Yusuf nan gaba rana za ta zo da kai ne za ka ba su labarin abin da suka yi a yau wa hum la yashkuruna a lokacin da masu manta Allah ke gaya wa annabi Yusuf alaihi salam me yasa wannan yana nuna maka waliyin Allah idan an kawo gaba da zai shiga tunanin ya halaka tunda Allah madaukaki ya ce la khawfun alaihim wala hum yahzanun Allah bai yarda waliyinsa a kai makuran fargaba da tashin hankali ba sai Allah ya cire bar wannan damuwa saboda haka an kawo gaban da annabi Yusuf ya tabbata ya halaka amma tun da waliyin Allah ne sai Allah ya saukar da manzanci sai ta yi hakuri gaba sai ka gaya musu sun manta ba za ka mutu ba duk abin da zai faru za ka tsira sai ake cewa hasada ga rabo taki ne idan mutum yana da rabo duk abin da kai ba za ka yi nasara kan shi ba sai zama ƙara ɗaukaka ma yake yi ba ci baya ba Allah subhanahu wata'ala ya yi wahayi ga annabi Yusuf alaihi salam litasliya wanda wannan ya tabbatar da idan ka ce Allah bai ba ma bai ba ma mutum annabci sai ya kai shekaru arba'in da haihuwa domin akwai wannan fahimtar ga wasu malamai akwai malaman da suke cewa Allah bai turo manzanci bai ba da manzanci sai wanda ya kai shekaru arba'in ba gaskiya ba ba a ba da manzanci sai mutum ya kai shekaru arba'in ba ba sharaɗi ba ne ba sharaɗi ba ne kaga abin da Allah madaukake ya ma annabi Yusuf a nan ya faɗa mana cewa me ya faru wa auhayna ilai mun yi wahayi ga annabi Yusuf alaihi salam magana ta kare yaro dan karami ya zama annabin Allah tunda Allah ya masa wahayi ibnu hajar yi magana a kai a cikin fathul bari al-imam al-bukhari yayi babi a kitabu tafsir al-qur'an yana fassara ayoyin da suka zo a suratu yusuf saboda haka ibnu hajar yana fassara bayanin da al-imam al-bukhari yayi yana fathul bari mujallad 8 shafi na 362 anna ijtiba alladhi zakara yaqub annahu sayahsul lahu a baya lokacin da annabi Yusuf ya yi mafarki ya zo ga babansa ya gaya mar baba na yi mafarki kaza bayan ya gama annabi Yaqub ya kwabe shi ya ce kada ka gaya ma kowa labarin mafarkin nan sai annabi Yaqub ya ce masa wa kazalika ka rabbuka mafarkin nan ya nuna cewar Allah ya riga ya zaɓe ka to kana iya ɗaukan fassaran Allah zai zaɓe ka nan gaba ka zama annabi shi da ibn hajar ya ce ai abin da annabi yakub ya faɗa kazalika ka rabbuka kana hasala qabla an yas'ala ikhwatuhu abahu an yuwajjahu ma'ahu ai kafin yan uwa annabi yusuf alaihi salam su je su samu baban su ce ka ba mu yusuf mu fita kiwo tare da shi kafin ma su je su samu baban nasu Allah ya riga ya saukar da manzanci ga annabi yusuf alaihi salam saboda haka sai ibn hajar ya ce dalilin da yasa ake cewa annabi yusuf ya samu manzancinsa tun daga lokacin da aka yunkurin jefa shi a rijiya saboda wannan ayar ayar ta goma sha biyar فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون wannan ayar ta nuna cewar Allah ya ba wa annabi Yusuf manzanci a wannan lokaci ibnu Hajar ya ce wala bu'da fi an yi wutar nubuwa fi zalika sinni kar ka yi mamaki dan an ce annabi Yusuf ya samu manzanci yana yaro dan karami ga annabi Yahaya alaihi salam a suratu Maryam aya ta biyu, ya Yahaya khuzil kitaba bi quwwatin me Allah yake wa atainahu al-hukma sabiya mun ba mu annabi Yahaya manzanci yana dan karami kuma bai tsaya ga annabi Yahaya alaihi salam ba annabi Isa alaihi salam yana ma shimfiɗan jinjiri kamar yadda labarin sa yazo a suratu Maryam aya ta 30 qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya annabi Isa alaihi salam yana jinjiri yake ba su labari ni bawan Allah ne Allah ya bani littafi kuma Allah ya sa ni annabin Allah ne yana jinjiri yana shimfiɗa yana shimfiɗan jarirai yake faɗin wannan magana ah, saboda haka a nan idan annabi yaƙo ya faɗi wata magana lokacin da yaran suka zo tambayar izini sai annabi yaƙub yake cewa wa akafu an ya'kulahu dhi'bu ina tsoron kada fa kirkeci ya ci wannan yaro wato annabawa sukan ji sukan yi fargaban aukuwan abu ko da sun san ba zai aukun ba annabi yaqub ya riga ya sani annabi yusuf ya samu manzanci tun daga mafarkin annabi Yusuf alaihi salam ya riga ya gane ɗansa yanzu ya tabbata annabin Allah saboda haka da suka zo suna cewa ka ba mu izini mu fita da yaro ya ce a ni ban san ya ɗauki hali irin naku kuma ina tsoron kada ma kura ta cinye shi annabawa sukan ji tsoron aukuwar wata musiba ko da sun san cewa ba za ta aukun ba ga misali da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya gaya mana duniya ba za ta tashi ba duniya ba za ta zo ƙarshen ta ba sai addajjalu ya bayyana sai annabi isa alaihi salam ya bayyana sai rana ta bullo ta yamma duk akwai alamomi waɗanda sun tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ana nan wata rana a garin madina sai ga wata ya kama rana wato aka samu kusufi manzon Allah hankalinsa ya tashi ya ɗauki mayafi jansa yake bai ma fa ba ja yake saboda tashin hankali yaksha an takuna sa'a manzon Allah yana tsoro kada fa sa'ar karshe din ta zo amma annabi ya fi kowa sanin sa'ar karshen ba za ta zo ba sai waɗannan abubuwa sun bayyana amma yana tsoron saboda shi Allah subhanahu wataala yana maka bayanin abu amma ba zai baka bayanin tafsili ba baya ce ma ga yanda abu zai auku daki daki zai tabbatar ma kaza zai auku amma ya abin zai auku ilimin sa yana gurin Allah subhanahu wataala kuma su manzannin Allah ba sa tambayar Allah sai idan Allah ya ga dama ya saukar da iliminsa mu ci gaba da bayani وجاءوا أباهم عشاء يبكون وجاءوا أباهم عشاء يبكون بس داو دور بس دري kaga alamar an kulla wata makarkashiya ja'u abahum sun taho ga babansu isha'an a cikin duhun dare wato lokacin sallar isha ba lokacin isha ake ce ma isha'an ya bukuna suna kuka me ake nufi da ja'u isha'an ja'u fi bulmatil isha'i sun taho a lokacin da isha ta riga ta buya an wato lokacin duhun dare yakunu ajza'a alal i'tizar bil kadhib saboda idan akwai duhu mutum yana iya ba da uzurin karya ba tare da an gano alamarsa ba in akwai haske in kana magana magana ta karya in ana kallon idonka za a iya ganewa ku bari sai dare yayi duk iya abin da za ku faɗa ku faɗa ba zai gane wata fuskan ku قالوا يا أبانا قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذيب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين qalu ya abana suka ce ya kai babanmu inna zahabna nastabiqu mun tafi muna tsere tsere wa tarakna yusufa inna mata'ina mun kyale yusuf ya kula mana da kaya tunda yaro ne dan karami bai iya gudu ba ku ne fa kuka ce za ku je da yusuf ya ringa wasa amma da aka je daji wai sun bashi ya gadin kayansu kaga daga nan ka gane maganar makareci sai an samu tukka da warwara mun tafi muna tsere tsere mun bar Yusuf ya kula da kayan mu fa lahu huzu sai ga kerkeci ya cinye shi to nan ma an samu abin da yake tabbatar da gaskiyar Annabi Yaqub alaihi salam suka ce wa ma anta bi mu'minin lana kai ba mai gaskanta mu bane da ma can walau kunna sadiqina ko da mun yi gaskiya kaga ya tabbatar da halin su ko me yasa zaka faɗa haka inda inda magana ka gaskiya ne dan me zaka karanta da wannan Baba ga abin da ya faru muna bakin ciki amma su suka ce a ƙarshen magana kai dama can tun da muke zama da kai ba ka yarda da magana mu ko da gaskiya ma muka faɗa to me ma ma'anar ma mu kare kanmu ku tashi ku tafi kawai shikenan an gama kaga rashin kunya suna da rashin tarbiyya suna da rashin ladabi amma jarabawa ce ga annabi yaqub alaihi salam jarabawa ce wato wannan yana nuna maka yanda annabawan Allah suka jure wa wahalhalu iri-iri kuma wannan ba wai ya nuna cewar ƴan uwan annabi Yusuf ɗin nan Allah ya kaddara cewa halaka za su yi ba a'a ba ba bane illa dai wannan yana baka yana baka misali wato yana baka tarihin asali na Yahudawa yaya asali yara goma sha biyun annabi Yaqub wani irin zama suka yi da babansu wani irin zama suka yi da ɗan uwansu to wannan fa sai da ya dinga tasiri har zuwa ga zuriyarsu illa dai su waɗannan ɗin babu shakka Allah subhanahu wa ta'ala ya nufe su da tuba bayan Allah ne na kwarai amma annabi yaqub alaihi salam ya wahala ta wajen zama da su kaga ba su tashi dawo gida ba sai dare wannan ma darasi ne wajibi ne mu yi hattara mu daina kyale ƴaƴanmu suna dawowa gida cikin dare wannan ya saba ma tarbiyyan annabawan Allah wanda ya nuna cewar hatta zamanin annabi Yaqub alaihi salam yaro ya dawo gida cikin dare laifi don haka yasa Allah ke gaya mana waja'u abahum isha'a yara sun dawo ga babansu a cikin dare kaga yara sun saba ka'ida dai dace ba domin idan zaka dawo gida ka dawo da wuri kafin dare domin kafin dare ya yi duk abin da zai iya faruwa za a iya sani idan akwai damuwa ce an magance ta amma in ka dawo cikin dare ya za a yi a magance damuwa da ta same ka sai na da wahala sai dai a ce to ai hakuri sai kuma gobe tana yiwuwa kafin a kai goben abin da ya faru ya daɗa rikicewa shi yasa ba su dawo da wurin ba sai cikin dare saboda ba sa son ma baban ya ce ku tashi mu je neman annabi Yusuf saboda ko da an tafi ga dare ne kaga ba za a gano shi ba sau ga kuma rijiyoyi a daji ga dabbobi nan da rana ma sun je kiwo baban yana tsoron kada kyarkeci ya cinye yaro to bare kuma sun shiga daji cikin dare kaga dai ya nuna cewar wato ba su son a tafi neman annabi yusuf alaihi salam shi yasa suka dawo cikin dare annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu cikin hadisai da dama akwai hadisin jabir bin abdullah Allah ya kara masa yarda wanda annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin yake cewa idza kana junhul layl idan har yankin dare ya tunkaro da zaran yamma ta yi wa amsaitu da zaran yammaci ya yi fa kuffu su biya na kuma ku tsare yaron da ji annabi sallallahu alaihi wasallam da zaran yamma ta yi duk inda musulmi yake ya kamata ya nemo ɗansa ya dawo gida wannan umarnin manzon Allah ne fa kuffu su biya na biyanakum kada ma ku kyale yaran ku su rika fita bayan yamma ta yi me ya dalili annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa inna shayatin tantashiru hina idin halittun Allah suna da yawa halittun da kake gani suna kiwo da rana akwai halittun da baka gani su kuma cikin dare suke kiwo haka Allah ya raba dare da yini tsakanin halittunsa wani ya nemi abincinsa da rana wani ya nemi abincinsa da dare to saboda haka Allah ya ware wato halittunsa na kwarai da rana suke nema abinci halittun banza cikin dare suke walwala shi yasa manzon Allah yake fa inna shayatin tantashiru hina idh shaytanu idan yamma ta yi ne suke warwatsuwa saboda haka ku tsare yara a gida fa idan zahaba sa'atu min al-layl idan rana ta faɗi duhu yayi an samu wani lokaci fa kulluhum kuna iya kyale amma tsakanin faduwan rana zuwa kuyan shafaki a ce yaro baya gaban iyayensa wannan ya saba ma tarbiyyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda yana daga cikin abin da muka rasa a wannan zamani mun rasa a wannan zamani zaka samu mutum bai damu da inda ƴaƴansu suka tafi ba bai damu ba musamman waɗanda ke zama a maraya kamar a birane ɗanka yana da damar ya tafi inda ya ga dama akwai abubuwa na tarbiyya wanda manzon Allah ya ɗora mu a kansa ya kamata kada mu yi watsi da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya san alkhairi kuma ya kira mu a kansa idan mun yi riko to za mu tabbata muna riko da alkhairi idan mun yi watsi da abin da annabi ya hana mu to zai tabbata abin da yake ji mana tsoro din nan zai same mu akwai hadisin Jabir wanda ya taho a riwaya ta al-Imam Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tursilu fawashikum wasbiyanakum la tursilu fawashiyakum wa sibyanakum idza gabat ash-shamsu idan rana ta buya kada ku kyale kada ku kada ku sake dabbobin ku da yaran idan rana ta buya to ina ga mutumin da ba ma da wato inda yake tsare dabbobi da yawa mutane na kewa sun kyale dabbobin na yawo kuma musulmai ne ba su damu ba dabban na za ta kwana unguwa inda yana bukatar yanka sai je ya kamo guda amma ina ta shiga ina ta fita ina ta kwana bai damu da shi ba wanda ya saba ma ka'idar musulunci manzon Allah ya ce idan yamma ta yi ku tsare dabbobi ku tsare yara idan yamma ta yi hadisin ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya tabbatar da cewar abinda waɗannan yara na annabi yaqub alaihi salam suka aikata sun tabbatar da cewar abu ne wanda ke ba shi da kyau sun yi ne dama da nufi saboda kada a fita neman annabi Yusuf alaihi salam karanta mana aya ta gaba وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءوا على قميصه بدم الكذب sun zo da jinin ƙarya a kan rigansa shi kenan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa me aka kashe aka ɗabi jininsa aka shafa a jikin riga annabi Yusuf babu inda aka yi bayani illa dai abin da Allah ya ce mana sun zo da jini na ƙarya a kan rigar annabi Yusuf alaihi salam ai wannan ma ya wadatar ba sai an gaya maka duk wani abin da ya auku a baya ba dama ana so a tabbatar maka suna so su nuna wa mahaifin lalle fa ɗansa ya rasu ya cire tammani dan karma gobe ya tura a kama bincike don haka yasa aka nemo riga aka ɗauko rigansa aka shafa jini na ƙarya jinin me Allah bai yi bayani ba kala ya annabi yaqub yace bal sawwalat lakum anfusukum amra ku dai rayukanku sun kawata muku wani al'amari kun aikata shi nan. sai ce me fa sabrun jamilu hakuri shine mafi kyau gare ni wallahu musta'anu ala ma tasifun Allah shine wanda ake iya neman taimakonsa abinda kuke siffantawa akan abinda kuke siffantawa wanda wannan ya nuna cewa annabi yaqub alaihi salam na ɗaya, yana da hali na kwarai wanda ya kamata mu koyi da shi yaranka ne suke cutar da kai amma kuma kai baka saka musu ba annabi yaqo bai saka ma ƴaƴan nan ba da irin abin da suka yi mai su ne suka yi masa sun hukunta zato a kan shi kada mu manta sun hukunta zato a kan babansu cewa ya fi son annabi yusuf alaihi salam har suka yi aiki da wannan zato ba su zo sun nemi bayani ba suka cutar da shi shi kuma yanzu annabi yaqub alaihi salam ai kaga yana gaban da shi ma zai yi hukunci daga soko sai ya ce a wallahu almusta'anu ala ma tasifu ni dai ba ni cewa kun yi kaga bai ce kun aikata ba bai ce kun kashe annabi yusuf ba bai ce bus kashe ba wanda ya nuna cewar bai dace iyaye su rika aiki da su akan yaran su ba sai dai akan yaqini idan za ka yi aiki da wani abu akan ɗanka ka tabbata yaqini ne ba zato ba ba gulma ba ba tsegumi ba wane ya zo da labari kaza ina shaida albayyana liman idda'a wal yaminu ala man ankara duk maganar da babu shaida ba a daukanta amma ranar da yaqini ya tabbata to za ka yi aiki da shi idan ko babu yaqini bai kamata ka yi aiki da zato akan danka ba saboda kai sa annabi yaqub alaihi salam bai yi aiki da zaton sun kashe ɗansa ba sannan akwai alama da take nuna cewa ya ma san bai mutum ba ce bal sawwalat lakum anfusukum amran fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifun wanda gaba za mu samu wasu dalilai da suke nuna cewar annabi yaqub alaihi salam Allah subhanahu wataala ya nuna mar alamar da take nuna cewa ɗansa bai mutu ba ya riga ya samu mafarki na yaronsa annabi yusuf idan yaron ya yi mafarki wannan mafarki ya tabbata gaskiya ne yaron kuma yaro ne na kwarai mafarkin nan ya nuna cewar annabi Yusuf alaihi salam Allah ya bashi annabci idan ko ya tabbata Allah ya bashi annabci babu mai iya hallaka shi saboda haka ce ku dai mu yi hakuri kawai Rayukanku sun kawata muku wani abu kun je kun aikata kuma wannan yana nuna cewar annabawa ba su da ikon roƙon Allah ya bayyana gaibi idan Allah ya koya gaibi annabi bai cewa ka tona inda annabi yana iya hakan da annabi Yaqub ya ce ya Allah gaya min gaskiyan yaran nan kaga annabi Yaqub bai yi ba annabi ba shi da ikon ya roƙi Allah ya bayyana gaibi sai idan Allah ya ga dama idan Allah ya ga dama shi ke ibn taymiya a littafin majmu'u fatawa mujallal 10666 yana cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya masa umarni da abubuwa guda uku al jamil as-safhul jamil as-sabrul jamil Allah ya yi umarni ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi koyi da annabi yaqub alaihi salam waɗannan sun zo cikin alqur'ani fasbir sabran jamila ya ya kawo na fasfahi safal jamil sannan gashi inda Allah subhanahu wataala yake umarni gare shi ya zama to yayi hakuri ibn tamiya yake fal hajrul jamil annabi yaqub alaihi salam yake fasabrun jamil zan yi haƙuri mai kyau wani irin wani haƙuri ne ake kiransa su haƙuri mai kyau da farko ƙaura mai kyau hajurun bila aza ita ce ƙaurar da ba a cutar da kowa ta yin ta ba asfaful jamil idan aka ce an kau da kai mai kyau ana nufin safun bila ikabi ka kau da kai ga mutum ko faɗa ba ka mishi idan aka ce asfabrun jamil sabrun bila shakwa ka yi haƙuri ka taɓa kai ƙararka ga ɗan adam ba abinda annabi yaƙub yake nufi shine zan yi haƙuri mai kyau idan aka ce za ka yi haƙuri mai kyau babu ɗan adam da za ka samu ka ce ni fa ‘ya'yana sun gagare ni gashi sun je sun kashe ɗana don ba ka da hujja saboda ka annabi yaƙub ya ce zan yi haƙuri mai kyau shi ne ba zan gaya ma ɗan adam abin da kuka aikata ba amma bai hana ya gaya ma Allah baraka wa ta'ala saboda a cikin kisa ah, ta annabi Yusuf mu zo inda yake cewa inna ma ashku basri wa husni ila Allah akwai inda annabi Yaqub ya kai damuwarsa ga Allah saboda haka don kayi hakuri wannan bai hana ka nemi roƙon Allah subhanahu wata'ala ka nemi biyan bukata a wurinsa اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم آمين. وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آمين. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد آمين. كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا آمين. اللهم متئنا باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك